mace ba za ta taɓa mutunta ka ba sai ka girmama kanka ka mutunta kanka wani lokacin za ka kana tare da yarinyar da har ga Allah so kake ka aure ta sai ta rika wasu abubuwa wanda kai ba ka jin daɗi kuma ba za ka iya zama da mace a haka ba da zaran ka fara faɗa mata gaskiya sai ta kashe maka waya duk lokacin da ta yi wani abu kana son ka faɗa mata gaskiya kawai sai ta nuna maka ta fusata sai ta kashe maka waya idan budurwarka ta kashe maka waya kawai don kana gaya mata gaskiya ka mutunta kanka ka sake kiran wannan yarinyar ka ba ta space gaba daya ko da za a dawo wannan soyayya sai ta neme ka idan ta neme ka kuma kar ka bari kes ɗin ya mutu haka bari kes ɗin ya mutu shi zai nuna baka san kanka ba kashe maka wayar da ta yi ya fi laifi fiye da laifin da ta fara maka lallai idan yarinyanka tana kashe maka waya ta raina ka raini kuma na ajin karshe to a nan idan ka ba ta last chance na capital warning da zaka gaya mata kar ta sake maka irin wannan ta sake fusata ta kashe maka waya ka rabu da ita gaba ɗaya wato sai ka mutunta kanka sai ka nuna ma yarinya cewa ba ita kadai bace mace a duniya sai ka nuna ma yarinya cewa kana da option amma ka mai da ita choice ɗinka sai ka nuna ma yarinya ba za ka iya tolerating kowane irin disrespect daga wurinta ba sai ka nuna ma yarinya ka san kanka sai ka nuna ma yarinya you are always ready to live to amma wani zai zo wance kin min laifi kaza kin yi kaza kin yi kaza maimakon ta karba ta gyara wannan laifin nata sai ta kashe mai waya can sai ya sake kiranta ni kika kashe waya ba ka bukatan dogon explanation ka san mutuncin kanka tsayawa kana wa mace irin wannan explanation din a gurin da ta san ita ta laifi ta san kuma ta raina maka wayo daɗa zubar da mutuncin kanka kake yi ba dole ne sai ka zauna da ita ba can wata sai bayan kwana uku sai ta kira ka wai a zuwan ka huce can sai ga mutum saboda tsabar rashin sanin ciwon kai an manta da magana ma kashe mai wayar da ta yi an ci gaba idan ka ci gaba da tafiya da budurwarka haka har duniya ta tashi ba za ta iya fahimtar ma tana ma kuskure ba ballantana ta gyara dan ta riga ta lura kamar ba za ka iya rabuwa da ita ba kuskuren da za ka yi na farko a rayuwanka kuma shine ka nuna ma yarinya ba za ka iya rabuwa da ita ba bayan haka wanda yake son ya yi magana da ni musamman za ka iya kai booking appointment da ni ko kuma wanda yake son shiga whatsapp eh, group dina ma'ana online class dina za ka iya ɗaukan namba na akan profile dina kamar magana a whatsapp sai na gaya maka yadda tsare-tsaren na Thank you.